subscribe and sign up. Please da yake zuwa subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na goma sha biyar. Maganganun da suke yi ba karamin ƙona ma Haris rai suke yi ba. Ganin yarinyar ta fara cin galaba a kansu. Ta yaya wata can ba kuwa za ta shigo cikinsu ta soma kokarin canza musu tunaninsu. A harziki ya daka masu tsawa har sai da Danish ya firgita dan bai san tsawa ko kaɗan, jikin shi har kyarma yake yi idan shi akan Haris da ke ta faman huci nuna su yayi da yatsar hannunsa kada wanda ya kuskura ya kara magana makamanciyar wannan a cikin ku ban taɓa sanin baku da hankali ba sai yau ta yaya za ku fara ɗaukar maganganun maganganun karyar da take faɗa muku yarinyar nan fa ba ta da cikakken hankali bata san me take yi ba muryar shi a disashe kai karshen maganar idan shi akan da nishi da ya daddafe kansa da hannayen shi biyu jikin shi na ta kyarma gabaki ɗaya hankalin su ya koma akan da nishi sun san lallurar shi ta rashin son hayaniya idan abin ya motsa kusan birkice musu yake yi sassauta murya Haris yayi Danish I'm really sorry raina ne ya ɓaci sam na sha'aba yayi maganar yayin da yake sakowa daga saman gadansa ya nufi gadan Danish ya zauna daga gefe yana lallashinsa. sa please kada wanda ya ƙara magana a cikin ku kowa ya koma gadon shi ya kwanta a cewar Javid miƙewa su batal suka yi kowa ya nufi sa ya zauna shi ma Javid din ya koma na shi gadon ya zauna ya rage saura Haris da ke aikin lallashin da shi, da kirya samu ya shawo kansa ya saki kansa da ya tallabe da hannayen shi bai tashi daga wurin shi ba har sai da ya ga ya kwanta tukunna ya miƙe ya koma na shi gadon lokacin da dare ya tsala hasken ɗakin su ya ɗauke gabaki ɗaya kowannensu ya nutsu cikin bacci a wannan lokaci ne ta soma mutsu mutsun bude idanunta da suka yi mata nauyi jikinta duk babu daɗi ga zufa An ambaton sunan Allah ta ci gaba da yi har ta samu ta bude idanuwanta duhu ko ina saboda ba su kunna fitilar ɗakin ba kafin su kwanta lallabawa ta yi ta miƙe zaune tare da jingina bayanta jikin bango sam ta manta abin da ya faru da ita hatta maganganun da suka yi kafin ta kwanta baccin duk ta manta su wata irin matsananciyar yunwa da somaji ga kishin ruwa tunawa da ragowar naman kazarta da ta aje ya sa ta saurin saukowa daga saman gadon cikin duhu ta rinka lalban hanya har Allah ya kawo ta saitin inda tebul din din su yake hannu ta kai ta riko handle din fitila ta kunna ta tare da ɗago da ita da sauri ta tunkari wurin gadajensu ɗaya bayan ɗaya ta shiga suka fuskokinsu. wasu sun dukunkune cikin bargo wasu kuma basu lullube jikinsu ba a daidai bakin gadon batul ta tsaya tare da tsugunnawa daga gefen gadon ta zura hannu ta janyo kwandon tana hamma ta bude shi shiru ta danyi tana kallon ikon Allah an samu wani ya gwagwaye tsogar jikin naman sai ya bar mata kashin kadai afal ɗinta guda uku an cinye biyu sai ɗaya aka bar mata shi ma ɗayan sai da aka cinye kusan rabin shi rabin shi san bata yarda da abin da idanuwan da suka nuna mata ba hannu ɗaya ta sanya tana murza idanunta. don ta kara tabbatar da abin da suke gani mata da gaske dai an cinye mata abincin da ta ajiye a ruɗe ta riko hannun kwandon tare da jijjiga shi ta ga dai ba komai sai wannan guntun apple ɗin da aka rage mata ranta ya yi mugun ɓaci har wani jiri take gani a cikin idanuwanta tsabar takaici na idanunta sun cicciko da kwalla ta rasa wa za ta zarga a cikinsu ta san dai batul ba za ta iya cinye mata abinci ba sai dai cikin sauran 'yan uwan nasu cikin shekar kuka ta ce wallahi tunda aka cinye min cinyar ta, sai na hana kowa bacci a daren yau rantsa ido ta yi tare da kwatsa wata iriyar ciyar kara mai matukar tsawar gaske har cikin kokon kansu kusan a tare suka farka sai faman zare ido suke yi kowa yana tambayar lafiya wane ne duk sun bi sun ruɗe batil ce ta lura da angel da ke a tsaye yayi bargon jikinta ta yi tare da sakkowa daga saman gadonta ta nufa Angel tana faɗin sister kin farka me ya faru lafiyar ki kuwa a jere ta jefo mata tambayoyin sahan ma duk suka shiga tambayar ta lafiya me ya faru zuciyar ta na ta farfasa ta ce uban wane ne ya cinye mun tsokar nama na ya bar min kashi wallahi ko dai ku faɗa min ko kuma in hana kowa rantsawa a cikin daren nan a roɗe batul ta ce a ina kika ajiye ni cikin kwandon da kika ajiye ragowar abinci a nan ciki na saka an samu wani mara imani ya cinye min kayana Parvin ta ce zai iya yiwuwa bera ne ya cinye shi. Dama kuna da beraye? na kai Parvin ta yi alamar e muna da su kuma duk in muka ajiye abinci suna bi su cinye. Wata iriyar dariya Angel ta sake wannan dai ba bera bane ya ci shi ba sai dai beranya ku faɗa min wane ne ya cinye min abuna idan har kuna samun lafiya idan kuna son samun lafiya kun tsaki Haris ya ja wannan wani irin rainin wayo ne mun yi miki kama da barayi ne saboda kin raina mutane saboda kin raina mutane wayo yana rufe baki Dije ta ce wa ma ya sani ko ke ce kika cinye abin ki cikin magagin bacci shine zaki zo ki ishi mutane da tsiwa muna yin baccin mai daɗi kin katse mana shi na kai Angel tayi shikenan tunda ba za ku faɗa mini wane ne cinye min tsokar kazata ba da apple ɗina guda biyu za ku ga abin da zai biyo baya ba ku san wace ce ni ba kafin zuwa na kurkukun nan duk wanda ya bata ma rai idan har na karanta mishi carbin dodo bai kara kwana ɗaya yake mutuwa cikin shi zai kumbura ya fashe daga nan shi kenan tashi ta kare in a serious matter ta yi maganar da yake ta raina musu wayo ta riga ta gane cewa ba su san komai ba shi yasa ta ce musu haka kallon kallo suka so mai a tsakaninsu har da abin da yake sakawa a cikin ransa riko hannunta batul ta yi please angel kada ki karanta mana wannan abin daga ji wani mugun abin ne ni dai na san ba ni na ci ba amma ina tsoro a ce wani ne ya ci a cikin ƴan uwanmu kin ga zai cuto taba baki Angel ta yi ni dai na ce a faɗa min wane ne ya ci min abuna idan ba haka ba zan karanta ne fashewa da kuka Aziza dai tana faɗin wai ba za ku faɗa mata wane ne ya cinye mata abinci ba shi dai Haris ya yi zuro da ido yana jira ya ga me za ta yi musu Angel ki hakuri kada ki karanta mana kin ga mu nan duk 'yan uwanki ne ke kanki ba za ki so wani ya cutu ba a cewar Javid girgiza kai Angel ta yi ba kun ce akwai beraye ba to ai su zan karanta mawa tunda su suka cinye abuna me nako na damuwa ne shiru suka yi suna kallon ta kowa ya sha jinin jikinsa tsugunnawa ta yi a kasa ta ajiye fitilar hannunta kafin ta rantsa idanunta motsa lips ɗinta ta soma yi tana karanta charman dodo ba tare da sautin yana fita ba cikin shekar kuka farvin ta ce ba ni kaɗai na ci ba Angel bata bude idananta ba, ta ci gaba da karantawa. Agige ce farbin ta duro daga saman gadonta. Ta zube a gaban Angel tana kuka. Ta rufe kafafunta ga baki daya, ido ya dawo kan Parvin. Dariya kunshi a bakin Angel ta bude idananta. An samu beranya kenan. Murya na kyarma, Parvin ta ce, "Eh ne ce." Dagowa ta yi da idanuwanta waɗanda suka kada suka yi jawur. Ta ce ba ni kadai bace. Hada Yasmin da Dija su suka cinye miki apple, ni kuma na ci naman. ki yafe mana ba za mu kara ba jinjina kai Angel ta yi tunda ke kin bani hakuri na yafe miki amma su kuwa za su gane kuransu tana kai ƙarshen maganar ta rufe idanuwanta kamar wata bokanya ta daga hannayenta sama ta ci gaba da sambato kallon juna Dije da Yasmin suka yi idanunsu cike tab da kwalla Batul ta ce ku ba za ku je ku bata hakuri ba su kuke cikin ku ya kumbura sakowa suka yi daga saman gadajensu da rarrafe suka karasa inda Angel take zaune har suna haɗa baki wurin bata hakuri. ba tare da ta buɗe ido ba ta ce kun yi jinkirin tuba don haka za ku yi tsallen kwado duk idan kuka yi tsalle ɗaya za ku ce anti angel ki yi hakuri, ba za mu ƙara ba bayan haka kuma gobe idan aka kawo mana abinci za ku raba shi biyu ku ba rabi kun amince murya na ma suka ce eh fuska a ɗaure ta buɗe idanuwanta tana kallon su nan gaba idan suka ƙara satar min abinci na kada ku yi tsammanin zan yafe muku a tare suka ce ba za mu ƙara ba da kai ta tare da kai hannu ta ɗauki fitilar da ta ajiye a ƙasa ta yunkura ta miƙe tsaye oya ku fara tsallen kwaɗo ai ba su san yadda ake yi ba dije ce ta yi maganar ai ba mu san yadda ake yi ba kallon su ta yi ganin yadda jikinsu ke ta kyarma sai ta ji tausayinsu ya kama ta ta baki ta ɗanye kada ku kara na yafe muku abin da kuka aikata bai da kyau domin kuwa sata ce kuma haramun ne mutum ya ɗauki abin da ba nashi ba babu daɗi ni yanzu ba ku kyauta min ba yunwa nake ji sosai ban ci hakkin wani ba nawa ne na ajiye saboda gudun yunwa amma kun bi kun cinye min kayana wannan ba adalci bane idan naku aka dauka za ku ji daɗi girgiza mata kai suka yi alamar a'a kada ku kara ko ba nawa ba kada ku kara daukar abin da ba naku ba amsa mata suka yi da to ina da nishi yake Haris ne yayi tambayar ganin gadan shi wayan babu kowa sai lokacin suka lura da babu da nishi a cikin a cikin su nan fa su ya tashi wai da matan ɗazu da nishi baya cikin mu amma kafin mu kwanta da nishi yana a tare da mu rubina ce ta yi maganar fuskar ta a ɗan da alamun roɗo da sauri javid ya sauko daga saman gadon shi ya je saman tebul ya ɗauki fitila ɗaya batul ma ta ɗauki ɗayar fitilar duk suka kunna su dan ɗakin yayi haske ku duba ko ina allah ya sa dai ba wani abin ne ya faru da shi ba haris ne ya yi maganar gabaki ɗaya sauran da ke a saman gadajensu duk sun sauko sai zagaye cikin ɗakin suke yi suna neman da nishi sako da lungu ina suka shiga dubawa amma babu shi lamarin ya yi matukar ɗaure musu kai ya kamata mu sanar ma tsohuwa halin da ake ciki a cewar mubin dj ta ce bari na je na kira ta tana kokarin zuwa ta je ta sanar da ita batul ta yi saurin cewa ku dakata gabaki ɗaya suka juyo suna kallon ta haris ya ce kin gano inda yake ne girgiza kai ta yi a'a kafin ta kalli angel da ke a tsaye ta ce lokacin da kika saki karar nan ba ki ga gibcawar mutum ba shiru angel tai tana kokarin tariyo abin da ya faru gaskiya ni ban ga gibcawar kowa ba amma me yasa kika tambaye ni saboda nan shi baya san tsawa zai iya yiwuwa lokacin da kika saki karar nan har muka farka daga bacci a wannan lokacin da nashi ya rikice ya sako daga saman gadon shi ya fada wani wurin sakin baki Angel ta galala tana kallon Batul ta mamaki akan fuskar da tace saboda kawai na yi ihu sai ya bace a neme shi a rasa ko dai yana da tabin hankali ne ta yi tambayar tana kallon batul kafin batul ta bata amsa haris ya ce yanzu ba lokacin yin magana ba ne ba mu san a wani hali dan uwan mu yake ciki ba ya kamata mu yi hanzarin nemo shi ya kai karshen maganar tare da kai hannu ya karɓi batul da ke a hannun batul ya yi gaba su ma suka bi bayan shi ko ina kaf sai da suka duba ba su ga da nashi ba a gajiye suka koma saman su kowa ya zauna cike da jimamin rashin ganin da nishi dije ta ce ni dai bari na je na kira tsohuwa har sai dakatar da ita dare yayi sosai kada mu takura mata mu jira zuwa gobe da safe na san kafin lokacin duk inda ya je zai dawo ne Angel dai duk ta rasa sukuni a ranta ta ce no wanda tamani na sani ba cikakken hankali gare shi ba bacci ne ya fara daukar wasu daga cikin su mutum uku ne suka gaza rantsawa Haris da Batul sai Angel kuma dukansu idanuwansa ciki suke da bacci fitsari ne ya matse ta da sauri ta sako daga saman gadonta hannunta rike da fitila ta nufi festo na toilet din su, bayan ta buɗe kofar ta shiga ɗaya daga cikin toilet din ajiye fitilar ta yi a kasa, ta sanya hannu ta tuɓe wandon jikinta ta tsugunna tana fitsari har wani limshe ido take yi saboda daɗin da ta ji sai da ta kammala yin fitsarin ta yi tsarki tana kokarin mayar da wandonta ta ji motsin motsin mutum hankalinta ya yi matika masifar tashi kasa juyawa ta yi labanta sai kirma suke yi tsananin tsoro ne bayyane a cikin idanuwanta ta wutsiyar ta take hangen shi biji-biji kuma wane ne dai a zaune yake ya jingina bayan shi jikin bango gefen tukunyar fulawar da ke ajiye a cikin toilet din su. ta fi karfin minti goma a tsaye ba tare da ta juya ba zuciyarta a cunkushe da tunanin wane ne a cikin toilet ɗin mutum ko aljan kenan ko ma wane ne ya gama ganin budurcinta ta ambaci hakan a cikin zuciyarta tun ma kafin ta ga wane ne ranta ya ɓaci ta harzuka sosai ko aljani ne wannan ɗan ta halikin sai ya ɗanɗani ɗarsa daurewa ta ta cije a wani slowly ta ɗan juya tana kallon wurin har sai da ta zabara lokacin da ta yi arba da Danish a matukar ruɗe take kallon shi ya kankame jikinsa da ke kyarma ya saki dogayen kafafuwan shi a ƙasa, ya jingina bayan shi jikin bango gaba baki ɗaya sumar kansa ta rufe mishi fuskar shi rintsa ido ta ɗanyi tare da bitin lower lips ɗinta har ta kai hannu za ta rarumi bucket ta kwaɗa mishi a kai sai kuma ta fasa ganin da alama bai ganin ta. saboda sumar kansa da ta lullube ayis ɗin shi cikin sanda ta soma tafiya tana sa a saitin inda yake zaune ta tsugunna tana kallon shi abin da ya faru lokacin da Angel ta kwatsa karar nan ya farka a firgice ya duro daga saman gadon shi tamkar walkiya ya bar cikin ɗakin saboda tsabar rikitar da yayi ashe cikin toilet ya faɗo tagumi ta zabga tana kallon ikon Allah ta sauke ajiyar zuciya ya fi sau uku da a ce yau ta kama shi yana kallon ta lokacin da take cikin yin fitsarin nan da ko ya gane kuransa Allah ne ya taimake shi saboda san baya a hayyacinsa bai san ma ta shiga cikin toilet ɗin ba mika hannu ta yi da niyyar ta janye sumar da ke a saman fuskarsa sai kuma ta fasa ta miƙe ta je ta ɗauki fitilar ta kafin ta kama hanyar fita daga cikin toilet ɗin. bayan ta fito ta nufi cikin ɗakin kamar yadda ta tafi ta bar batul da Haris zaune saman bed ɗinsu a haka ta same su gefen gadon batul ta tsaya tare da ɗan rankwafawa sai tunkunnanta ta ce da na a toilet ki faɗa ma Haris ku je ku ɗauko shi amma kada ki ce ni na faɗa miki bude ido batal ta jin maganar angel a cikin kunnanta i use serious da nishina a cikin toilet eh yanzu na gan shi a ciki kuma kamar baya a hayyacinsa jiki na rawa batal ta sako daga saman gadonta sai da ta fara gaya ma haris cewa da nishina a cikin toilet tukunna ta yi gaba shi ma ya bi bayanta a jere zuciya angel ta sauke tare da ajiye fitilar kasan gadonta ta haura saman gadon ta kwanta tana jiran ta ga sun shigo da shi zuciyarta a cike take da tunanin me ke damun shi yanayin abubuwa da yake yi kamar akwai wani abu da ke damun shi can kuma sai ta jaguntun tsaki a ranta ta ce ko ina ruwa na da shi matsalar shi ce jin takun tafiyar su yasa ta dan saci kallon su batul ce da haris su roƙo shi da kyar yake tafiya a saman gadon shi suka sake shi ya haye saman mattress din sai ya kwanta haris ya janyo mishi abin lufuwa ya lullube mishi har zuwa chest ɗinsa kafin suka koma saman bed su domin yin bacci juyowa ta yi da niyyar ta saci kallonsa karab suka haɗa ido da shi harara ta jefa masa tare da juya mishi baya ta, ta kalli ɓangaren hagu tunani ta shiga yi a cikin zuciyar ta. anya kuwa dazu bai kalle ta ba lokacin da take yin fitsarin nan ba idan kuwa haka ne tabbas ya gama da ita shikenan ya gama ganin tsaraicin ta ranta ne ya bata da cewa ta kara juyawa ta ga idan yayi bacci a hankali ta sake waigowa karab suka hada ido da shi daure mishi fuska tai tare da zare mishi grand eyes dinta kallon ya isa ka juya ga kalli can mana baka san ba a san ana bacci ta bangaren hagu ba yanda ka san tayi magana da gunki ko motsa lips sa bai yi ba balle ma da tunanin zai tanka mata can you hear me a dan tsawace ta yi mishi maganar jin ya ki tanka mata kuma ya ki daina kallon nata isa ta ruko filanta ta daddage ta jefa mishi a saman fuskarsa salon jan fada a hankali ya daura dogayen yatsun shi a saman filan ya janye shi daga kan fuskar shi ya daura shi a saman nashi filan ya haɗe biyu kenan ya daura kanshi a sama rai a ɓace ta ce ka dawo min da filo ɗina ko ranka ya ɓace banza ya yi mata magana fa nake maka sai lokacin ya ɗan buɗe baki ya ce zo ki ɗauka ai ba ne na kawo shi nan ba shiru ta tana ci gaba da kallon shi ganin ta tsare shi da ido ya sa shi juya mata ƙeya cike da takaici ta soma ta koma ta kwanta tare da jin bargo ta lulluɓe fuskarta sai da ta yi addu'a tukunnan ta samu bacci yayi awon gaba da ita in the morning kasancewar jiya ba su samu isasshen bacci ba babu wanda ya farka cikin bacci Angel ta yi ta yi kakkauran juyi da niyyar ta gyara kwanciyar ta kwatsam idanuwan da suka sauka akan fuskar tsohuwa da ke a tsaye a bakin gadonta hannunta na rike da sanda mamaki ne ya kama ta har ta soma tunanin ko dai mafarki take kura mata Ƙura mata ta yi tana kallonta, ita ma kuma tsohuwar ita take kallo. Kasa kasa da murya Angel ta ambace, "A'udhu billahi minash sharri shaitanir rajim." Fuskar tsohuwa dauke da murmushi ta ce, "Ni ce shaitanin?" Ba amsa, ba amsa mata tambayar ta ba, har sai da ta yi kura ta miƙe zaune, ta jingina bayan ta jikin bango tukunna ta ce, "Aikin wuce nan, idan akwai na gaba da shaidan, to ke ce tsohuwa." Baki a saki tsohuwa ke kallanta. Me yasa kika zo kika tsaya a bakin gado na ta yi tambayar fuska a ɗaure take kallonta zuwa na idan in tashe ku daga bacci na ga har gari ya waye ba ku farka ba tukun ta kai ƙarshen maganarta angel ta katse ta da cewa karya kike yi idan tashin mu kika zo yi daga bacci wallahi idan da tashin mu kika zo yi daga bacci me yasa baki bi kowane gado ba sai kika zo kan gado na kika tsaya kina kallo na wallahi ki ji tsoron Allah tsofe tsofe da ke kina karya ta karasa maganar tana sakar mata harara jinjina kai tsohuwa ta yi ke wai ba kya jin tsoro na me yasa ba kya jin shakar imini magana ne in ji tsoronki akan me ni da nake neman hanyar da zan tarwatsa shirinku ta yaya kike tunanin zan ji tsoronki idan ma kina tunanin hakan a cikin ranki to ki daina su ma waɗanda suke jin shakkar taki, don kin juya masu tunaninsu ne amma a sannu zan dawo da su cikin hayyacinsu shiru tsohuwa ta yi tana kallon ta ba tare da ta ce komai ba Angel kuwa ta ci gaba da cewa ina zargin jiya ke ce kika kwada min kaina da sandar hannunki saboda kin ga ina kokarin kwance shir shirinki wato so ki kai ni ma ki daure min kaina ta yanda zan manta da komai tabbas kin so ki nasara sai dai Allah bai baki ikon yin haka ba farkawar da nayi daga bacci komai da na manta sai da ya dawo cikin kaina kuma ba zan fada ba zan fasa fada musu Allah ba har sai na farkar da su ta yaya kenan ki iya aiwatar da hakan ko kina tunanin za ki iya sarrafa tunaninsu ne yaran da ni na raine su da hannuna na gadanta su tunda suke ba su taɓa shan wahalar rayuwa ba komai suna samu ba abin da ban yi musu ba matsayin uwa nake a wurinsu a haka kike tunanin za su ji maganar ki fiye da tawa tsohuwa ce ta yi maganar yayin da take sakin wani irin bazawarar murmushi wani irin kallon rainin wayo angel ta yi mata wallahi tunda nake a rayuwata ban taba ganin muguwar mace ba azzalima kuma macuciya irin ki ba yanda ta maganar ba tare da jin ɗar ba yayi matukar girgiza tsohuwa wai ki baki jin tsoron Allah ki tuna fa komai kike yi Allah yana kallon ki har kina da bakin da zaki ce kin ba su gata kin rene su kuma har kike kiran kanki a matsayin uwarsu tun wallahi ji nake kamar in yi kakin majina in watsa miki akan fuskar ki saboda na tsane ki wallahi na fi son mutuwa ta so dubu da ke zuba mata ido tsohuwa ta yi tana kallon ikon Allah sassauta murya Angel ta yi idanuwanta cike tab da kwalla ta ce kin cuci rayuwarsu kin gama da su ni ban ma san ya zan kwatanta irin cin zalinsu da kika yi ba kuma ga dukkanin alamu kin sani kike ta take sani dan baki kama da jahila ba kawai salon tsabar mugunta ne yaran nan ko nonon rakuma suka sha iya abin da za su yi kenan ga su nan wasu kala da su kin bar su a cikin duhu sun zo duniya a wahalce kuma za su koma a wahalce idan yau ɗayan su ya faɗi ya mutu menene makomar shi dan Allah me yasa kika yi musu haka me yasa ƙasa rasa maganar Angel ta saboda wani irin kuntataccen kuka da ya kubce mata kuka sosai ta fashe da shi tsohuwa kuwa ta kafe ta da waɗannan kwalakwalan idanuwan nata masu kama da na 'yan kwaya, ci gaba da magana ta yi idan wani zunubi suka aikata miki bai kamata ki ɗauki fansa ta wannan hanyar ba balle ma na san ba su aikata miki komai ba to ko dai cikin danginsu wani ya yi miki ba daidai ba shi yasa kike ɗaukar fansa a kansu ta yi tambayar ta jawura hawaye duk sun wanke fuskarta tun da suka soma magana babu wanda ya farka daga cikin masu yin baccin tamkar wasu matattu jinjina kai angel ta yi dama na sani ba za ki bani amsar tambayata ba sai dai ki kafe ni da ido kina kallo ta maganar cikin sanyin murya tare da sanya hannunta na dama tana share hawayen da ke silalowa kafin ta ɗaura da cewa Allah ba zalumin bawansa ba ne Allah zai bi musu hakkinsu inda na gode ma Allah mutuwa tana akan kowa walau mutum walau aljan akwai kwanciyar kabari akwai kuma hisabi ina fata duk kin shirya ma wannan muryar batul ce ta katse ta ta hanyar kiran sunanta angel ko da tsohuwa ta ji muryar batul sai ta juya da sauri tana dogara sanda ta nufi kofar shiga ɗakinta har ta kusa shiga ciki muryar angel ta sake katse ta da cewa baki san su ji me muke tattauna baki san su ji me muke tattaunawa ne shi yasa kika nemi hanyar guduwa Allah dai yana a madakata yana jiran mu kuma ina so ki sani zan yi amfani da ilimi da nake da shi da kaifin basirar da nake da shi wurin sarrafa tunaninsu kuma zan sa su karɓi addinin musulunci after that sai sun kasance cikin freedom na rayuwa tsawon mintuna tsohuwa bata motsa ba kuma ba ta juyo ta kalli inda Angel take ba can dai ta ci gaba da dogara sandar har ta samu ta shige cikin ɗakinta ta ja kofa ta rufe fashewa da wani sabon kuka Angel ta yi da sauri Batul ta sako daga saman gadonta ta zo gaban gadon Angel ta zauna daga gefenta muryar ta a ruɗe take faɗin sister what is wrong with you and why are you crying kallanta Angel ta yi da idanuwanta da suka rane muryar ta a ƙarye ta ce batul ina kuka ne saboda ku but why it will be hard for you to understand me even if i tell you so just forget about it cikin shekar kuka ta yi maganar dafa shoulder ta batul ta yi please ki faɗa min me yasa kike kuka saboda mu ba ki ga tsohuwa ba angel ta ce angel ce ta yi mata tambayar girgiza kai batul ta yi ban ganta ba ta zo ne ita ce ta sake kuka girgiza kai ta yi a'a mu bar maganar ina so zan shiga toilet daga haka ta duro da kafarta daga saman gadon ta sako ta nufi toilet din su ta tafi ta bar batul da tunanin dalilin kukanta. me yasa take yin kuka saboda mu a yi makanta tambayar da ta yi makanta tambayar da ba ta da amsar ta tunda ta shiga cikin toilet ɗin, ta ci birki ta tsaya idananta na akan window nan da ke a jikin bango wanda ta wallafa ma wanda ta kwallafa ma rai akan san fasa glass ɗin jikinta don ta samu damar turawa cikin kurkuku hannu ta sa ta share hawayen da ke akan fuskarta cikin zuciyarta ta soma yin magana rana ta farko da na tsinci kaina cikin gidan kurkukun nan a ƙagare nake da na nemi hanyar da zan fita daga cikinsa amma a yanzu bana sha'awar barinsa ba tare da waɗannan bayin Allah ba kuma ba tare da kwakkwaran hujja da zan yi amfani ba wurin ganin na tarwatsa duk wani shirin su zan bi komai a sannu domin cimma nasara bi izinillahi Angel yarinya ce mai kaifin basira fiye da tunanin mai tunani wayon da ke gareta ta ya fi karfin shekarunta wasu da ɗabi'un nata da halayyarta san ba irin na yara ba ne lokacin da ta fito daga wankan a tsaye ta samu batul tana jiran ta samu batul tana jiran na ciki ya fito ta samu ta shiga ita ma ta yi wanka kallon juna suka yi murmushi batul ta sakar mata tare da cewa tun ɗazu nake jira na ciki ya fito in samu nima in shiga in yi wanka angel ta ce wani ya shiga sauran toilet din ne jinjina kai batul ta yi eh hanna ce ta shiga daya dayan kuma da nishi ne da dijis suka shiga ciki har wata zabura angel ta yi jin abin da batul ta ce what da nish da dijis ne suka shiga a tare saboda me fuskar batul a sake ta ce dama idan babu wuri kuma uzuri ya kama mu mutum biyu suna amfani da toilet daya tun kafin batul ta kai karshen maganarta angel ta yi gaba zuwa kofar sauran makewayin, rai a matukar ɓace to sannu uwarsu duka duka anan zan dagata. sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na goma sha biyar maganganun da suke yi ba karamin ƙona ma haris rai suke yi ba ganin yarinyar ta fara cin galaba a kansu ta yawa ta can ba kuwa za ta shigo cikinsu Da soma kokarin canza musu tunaninsu a ya daka musu tsawa har sai da danish ya firgita don bai san tsawa ko kaɗan jikin shi har kyarma yake yi idan shi akan